Masauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin dandalin siyasa tare da Bashir Ibrahim Idris. Yau shirin namu zai leƙa jihar Kano domin jin yadda harkokin siyasa ke gudana ganin cewar a makon gobe ake gudanar da zaben shugaban ƙasa a Najeriya. To kamar yadda kuka ji jihar Kano na ɗaya daga cikin manyan jihohin da ke da matuƙar tasiri a siyasar Najeriya. Kuma duk wanda ya lashe zaben Kano ana masa kallon ya kama hanyar lashe zaben shugaban ƙasa. Sai dai ga alama akwai rarrabuwar kawuna sosai tsakanin manyan 'yan siyasar jihar. Sabanin abin da aka gani a zaben shekarar 2015. Abubakar Isa Ɗandago ya haɗa mana rahoto kan halin da ake ciki. gabanin zuwan shugaba muhammadu buhari dai yanayin siyasar jihar kanon ya ɗau ɗumi lura da yadda ake ta hasashen cewa shugaba buhari ba zai daga hannun gwamna ganduje ba la'akari da wasu kalaman shugaban game da wancan zargi na karbar rashawa ku fito da ƙwanku da kwarkwata ku ku yi zaɓe cikin lumana insha allah za mu ci nasara saboda haka za mu ƙara za mu ƙara sai dai kuma alkiblar siyasar jihar ta sauya bayan da shugaba muhammadu buhari ya daga hannun gwamna gandujan duk kuwa da cewa masu bin kwakwafin siyasa na cewa akwai lamma a kalaman da shugaban ya yi idan aka yi kwatanci da yadda yake gabatar da sauran gwamnonin jam'iyyar apc cikin annishuwa sanata rabi'u kwankwaso shine madugun yan adawa jihar kano ya kuma ce dama haka suke bukata ai mu ba ma korafi ai mu haka muke so mutuwar kasko kenan me kake nufi mutuwar kasko nanan da ya dama ya tafi wannan nan da in Allah da dukkanin alamu ya riga ya bata kansa a gurin jama'a ba wanda yake son ya ji maganar wannan gwamnatin za ta sake wucewa shi da ya zo ai kaga ya zo ya hada to kaga an tafi san makal kenan wannan shine babban matsalar da suka samu. Ko da dai sanata kunkusan na waɗannan kalamai amma an ji gwamna ganduje bai kallon tsohon mai gidan nasa a matsayin wata barazana. Kwankwaso su kawo cikas kasan wannan tatsuniya ce. kasan wannan labarin kurege ne domin duk wanda ya zo kano yanzu ya san jam'iyyar apc ce a jihar kano kuma shi wanda kake faɗa ɗin ai ya buga ya gani ya nemi shugaban ƙasa ya ga yadda ta ƙare mashi batun dai shine ya zamo na kan gaba a bakunan 'yan siyasa a jihar waɗannan dai wasu matasa ne da na iske suna muhawarar kare ɓangarorin nasu to jagora guda na jihar Kano jagora na gwamnoni na North-West. A gwamnonin me kwarai kuwa shi jagora gwamnonin a ina baba dai ya ci bilis in dai eh, bilis ne baba ya ci kuma al'ummar jihar Kano za su fito su dangwala mana to Allah ya nuna mana ranar amin Allah ya kai mu ci bilis tsakanin ku da mutanen Kano ana dai ganin wannan batu a matsayin wani sabon salo a siyasar Najeriya ganin sha'anin yaƙi da rashawa shine na kan gaba a manufofin gwamnatin ƙasar Malam Yasir Ramadan Gwale wani kusa ne a jam'iyyar PRP a jihar Kano. Daga hannun baya nuna cewa shugaban kasa ya aminta da gwamna Ganduje ɗari bisa ɗari yana kuma kiran jama'a su sake zabarsa Duk jihar da shugaban kasa ya je kuwar neman zaɓe yana yekuwar a zaɓi jam'iyyarsa amma a Kano bai yi haka ba. To sai dai kuma daga bangaren masu sharhi su ma da irin yadda suke fassarar wannan dambarwa. ko da dai galibin su na da ra'ayin cewa sha'anin ya zamo tamkar wani gishirin miya ne ga siyasar wannan lokaci Bashir Hayatu Jantile wani mai nazarin harkokin siyasa ne a Najeriya. mai girma shugaban kasa ya samu kansa a matsala guda biyu na farko duniya ta samar ido a matsayinsa na wanda ike yaƙi da cin da rashawa ga zargi da ake yi gwamnan jihar kano na biyu kuma kano ita ce ginshikin abin da ta ita zaɓe idan ya rasa kano gaba ɗaya ya faɗa zaɓe so da kasa yanke kansa hukunci ya fi wannan ya toshe kansa kunnansa a can wannan shi tanina domin in bai wannan ba zai samu matsala a kano shi kuma ganduje ya nasara guda ɗaya domin duk mutumin da yake da mukami a gwamnatin buhari a kano baya kauna ganduje to daga hannunsa da buhari yayi ganduje ya kare wancan mutanen a najeriya dai sha'anin yakin neman zaɓe a ƙasar na ƙara ɗaukar ɗumi ganin yadda ya rage 'yan kwanaki a raba raini a akwatinan kada kuri'a. to a gaida abubakar ɗan dago sai kuma sha'anin zaɓen kansa da biyu daga cikin manyan hafsoshin tsaron najeriya suka bayyana cewar sun bankaɗo wani yunkuri na yi wa zaɓen zagon ƙasa waɗannan jami'ai sun haɗa da mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro janar muhammad mangudu da kuma shugaban rundunar sojin ƙasa janar yusuf tukur buratai sai dai ga alama jam'iyyar pdp ba ta ji daɗin waɗannan kalamai ba kuma sakataren yada labaranta kola olabodiyan ya mai da martani a kai We have said it clearly and unambiguously. If there are any threats mun bayyana karara cewar idan akwai wanda ke yi wa zaben shekarar 2019 barazana to a kama jam'iyyar apc ce da ɗan takararta na shugaban ƙasa muhammadu buhari da alhakin yin haka Iyakacin sani na jam'iyyar PDP na ci gaba da yakin neman zaɓe kuma mun ziyarci kowace shiya domin yakin neman zaɓenmu. Mun ziyarci kusan rabin jihohin Najeriya 36 kuma babu tashin hankali ko kaɗan a inda muka ziyarta kuma hakan ya nuna cewar a shirye muke mu je zaɓen domin mun shirya. Idan gwamnati na fuskantar barazana to ta duba cikin gidanta ba wai ta dinga zargi mara tushe ba akan jam'iyyar adawa. Olabodiyan wanda shine daraktan yada labaran Atiku Abubakar ya ce gwamnatin APC na fargabar zuwa zaɓe mai zuwa ne. We are afraid of election. That's just the truth. suna tsoron zaɓe ne wannan shine gaskiya sun gano cewar 'yan najeriya sun gano gaskiya na ƙyan amincewa da su lokacin zaɓe saboda sun kasa taɓuka komai da kuma rashin iya aikin shugaba muhammadu buhari saboda haka suna neman mafaka kuma sun san cewar ba za su samu nasara ba muddin aka gudanar da karɓaɓɓen zaɓe To a gaida Kola Olabodiyar, shi ma kansa sakataren jam'iyyar pdp na ƙasa sanata umar ibrahim Sauri ya jaddada matsayinsu dangane da shirin zaben a tattaunawarsu da muhammad sani abubakar ba mu son mu yi ihu bayan hari muna so kowa ya san abin da ke faru a najeriya kowa ya san cewa zaben nan da za a yi idan aka yi shi irin yadda aka yi oshun da ikiti da ondo to wannan zaɓe baya da inganci so in ba mun haɗe wa mutane ba to ya za a sani don haka dole mai ihu mu sanar da mutane duniya ta sani ko ma ku faɗi ma duniya a san cewa wannan shine shirin da ake yi da ima gudu kuna ta korafi da dama haka amma kuna cikin wanda aka sa yarjejeniyar zaman lafiya yayin zaɓe bayan zaɓe to a yanda kuke korafin nan ba kwa ganin hakan zai iya kawo matsala idan aka yi zaɓe ingantacce wace matsala za a samu ai duk wanda ya sa hannu ga wannan yarjejeniyar ya sa hannu ne ga za a yi zabe ingantacce in zaɓe ya inganta kuma wace ƙorafi za a yi muna son a yi zaɓe ingantacce in zaɓe ingantacce ne hankalin kwanci ya yi kada ma zaɓe kamar wasan ƙwallo ne ko ka ci ko a ka ba shi kenan ba jami'in kwadagon najeriya sun buƙaci al'ummar ƙasar da su kaucewa sake zaben gwamnonin da suka kasa biyan su albashi haka shi ma shugaban ƙasa muhammadu buhari da kansa ya baiwa 'yan najeriya irin wannan shawara abubakar isa ɗan dago ya tambayi gwamnan jihar jigawa badaru abubakar ko wannan matsayi bai shafe shi ba sai kada baki ya ce to kamar yadda ka sani na shigo wannan uh, shekarar a bajet dina da biliyan goma sha tara to kuma duka tanadi ne aka yi saboda irin wannan ayyuka lokacin da muka kira 'yan kwangila muka ce su rage su ci gaba da ayyukan su musu alkawari in sun gama aikin nan da yadda ubangiji za mu biya su kudinsu to wannan ya sa muke tattalin kudin mu ajiye domin kar mutum ya eh, alkawarin da muka yi na biyan su kudin su kuma ga ragi sun mana to mun yi tsari mai kyau na tunanin kwana kowace wata wani irin aiki muke tsammani za a gama wani irin kudi muke tsammani za a biya sannan wani irin kudi muke tsammani za mu samu yadda da insha Allah za mu cika wancan alkawari da muka ɗauka wa 'yan kwangilar. Your Excellency kamar an samu korafi a Najeriya ban sani ba ko a bangaren ka an samu lokacin da aka taba samu wasu makamantan kudade da ake kira bail out. Yan ah, Najeriya na ganin cewa kurum bisa ga abin da aka yi da su ba wasu abubuwa kawai aka yi na kusan bukatu kai. To bail out da aka bayar bail out ne na biyan albashi lokacin da ah, baba Buhari ya shigo an tarar jihohi da yawa ba sa iya biyan albashi wasu kuma suna da albashi na watanni da ake bin su ba a biya ba shine aka ce duk jihar da take da wannan matsalar to ta rubuta a bata wannan bail out domin ta biya albashi mu alhamdulillah jigawa har yau ba mu kasa biyan albashi ba kuma na yi sa'a na zo na tarar babu bashin albashi a jihar jigawa to wannan ya sa ba mu karbi wannan kuɗi na bail out ba amma dai duk inda aka karbi kuɗin ana maganar a sa kuɗin a kan biyan ma'aikata kuma na ganin jihohi da yawa sun yi haka. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri, madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International sai kuma wakilanmu Abubakar Isa Ɗandago da Muhammad Sani Abubakar da injiniyanmu Mustapha Adebisi. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.